dandalin VOA. Salamu alaikum, yau kira na lafiya ta duniya fa Dr. Sani Garko likita ne wanda yake koyarwa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. rana ce wadda ya kamata watakila a samu wani yanayin matsala ta rayuwa ta ko ta lafiya a fuskance ta saboda ko a wayar da kai ko kuma a yi wani yunkuri daga ɓarayin gwamnati wanda zai taimaki mutane. Mm. To mu dama a ƙasashen Afirka muna da matsaloli kama daga cuka wanda suke bai kamata ma a ce suna nan ba yanzu misali su zama cizon sauran nan su zawo da amai sannan kuma yanzu ga wannan zazzabi na Ebola. Mm. Wato zazzabi mai zub da jini To wai shin wani irin kwam gaba kwam baya PDP take hangowa ne yayin da zaben ƙananan hukumomi ke karatowa a jihar Kano? Malam Ibrahim Shekaru ɗan PDP ne. Muna nan daren dan za mu shiga zaɓe PDP za ta shiga zaben ƙananan hukumomi na jihar Kano. Ba za mu ja da baya ba. Abinda muke gabatarwa shine koke-koke a kan waɗansu dabaru da muka ga ana kwan gaba kwan baya a hukumar zaɓe To a ƙarshe yau kusan kwanaki bakwai kenan hukumomin Najeriya ba su mayar mana da martani ba dangane da kalamu wani mutum da ya ce shi sojin Najeriya ne kuma har ma ya yi ƙarin haske akan abubuwan da ke wakana a bayan fage dangane da yaƙi da ƙungiyar nan da aka fi sani da Boko Haram. To har yanzu dai sashen Hausa na murya Amurka na bar Najeriyan hukumomin Najeriya su mai da martani game da waɗannan kalamai na wannan soja. ƙungiyar liverpool ta koma matsayinta na ɗaya a gasar premier bayan da captain steven gerrard ya jefa kwallayen penalty biyu sanda ya taimaka wa kungiyarsa ta doke west ham da ci biyu da ɗaya kuma wannan ya saka ƙungiyar tasa ta ci gaba da farautar cin kofin premier din a karo na farko tun shekaru 1990 a halin yanzu dai a liverpool ta cinye wasanninta tara a jere inda ta baiwa chelsea maki biyu sauran wasanni biyar a kammala wasannin kuma hakan yana da nasaba da tasirin man city a ƙarshen makon nan mai zuwa tunda ita ma tana neman cin kofin na premier hada-hadar hannun jari a Najeriya jimillar hannun jari sama da miliyan 4.7 aka yi kasuwancinsa a yanzu hakan hada-hada 2,572. A bangaren kamfanonin da suka fi farin jini a yanzu haka akwai kamfanin NB wanda ya karu da naira biyu da kobo 54 Zenith Bank wanda ya karu da kobo 17. Zenith Bank yana ɗaya daga cikin manyan bankuna da suke ci a Najeriya. A bangaren kamfanonin da ba su yi armashi ba akwai kamfanin Lafaji Wapco wanda ya ragu da naira biyu da kobo 40. Fannin canjin kuɗaɗen waje dala ana canjin ta kan naira naira 171 da kwabo naira 235 naira 287 riyal naira 46 sai saifa naira 354 ana tare ne da dandalin voa muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe a kasance da dandalin VOA. shin sojojin arewa da dattizawan arewa da gwamnonin arewa shin za su tsora ido ne su sa ido suna kallo sai an gama da yankin arewa gaba ɗaya ne sannan za su yi wani abu dan Allah hankalinsu da kwakwalwarsu da tunaninsu ya hango musu abin da ƙasar da take ciki a yi maganin abin da ake iya magani tun ana iya maganin shi tun bai kai lokacin da ba iya maganin shi ba. Dandalin VOA.